daidai kuma da shida ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha biyu na biyu a darasinmu na jiya na ashirin cicif kenan mun yi magana ne akan abin da ya shafi imani da alamomin tashin alkiyama zai zama na yau darasinmu na ashirin da ɗaya za mu tashi a gabar da malam yake cewa Allah ta'ala ya ji shi da gafara wala musaddiqu kahina wala arrafan ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة الله تعالى يجب مالا درهما الله يغفر كامش الله يسايا هوتا يتشي ولا نصدق كاهنا دعي كتا كتا مو بزام التأجزقة ونبوكا با ولا عرافا هكا نمبر زام التأجزقة أندوبا با ميدوبا با ولا نوكنا wala man yadda shay'an haka nan ba za mu taba gaggata wanda yake da'awar yake riya sanin wani abu ba wanda yake wannan abun yukhalifu kitabu wa sunna ya saba ma littafin Allah ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ijma' al'umma ya saba ma ijma'in al-umma ijmain wannan duk wanda ya da'awar wani abu da ya saba ma waɗannan ba za mu taɓa gasgata shi ba wannan kuma ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa na farko wa lanu nusaddiqu kahinan ba za mu taba gaggata boka ba boka shine wanda ake zuwa wurin shi yake ake neman magani ko ake kaza ake kaza ake kaza shi dan duba shine wanda yake ake zuwa wurin shi don duba kan wani abu Abdullahi da kanka dan duba Shi ne wanda ake zuwa ko dai za a yi sana'a ko za a samu aiki ko za a nemi aure sai a ce a duba a gani akwai sa'a ko babu sa'a sai a kira arraf wanda yake ba da labarin abin da zai kasance na nan gaba na gaibi kenan kun gano wannan da ke ko ko wanda yake da riga makamancin irin rigarsa wanda yake duk rigunan iri ɗaya ne shine wanda yake amfani da taurari don gane wasu abubuwa da za su wakana a bayan ƙasa ya yi lissafi da taurari a gane cewar za a yi ambaliyar ruwa a gane cewar za a yi ruwa kamar da bakin kwalya wannan duk haramun ne ko ya amfani da taurari a gane cewar rana za ta kusufi ko wata zai yi kusufi kafin abin ya faru wannan duk haramun ne duk bukanci duk da halatta karin mana tafiya da nisa zan karanta mana wasu abubuwa da malam ya rubuta a ƙarƙashin wannan Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Allah ya rahamshe shi wato malam ya zuba bayani karkashin wannan jumla subhanallahi malam na farko ya kawo hadisi hadisin imam muslim da aka ruwaito daga ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam ya kawo hadisin yake cewa manzon Allah sallallahu ya ce man ata arrafan duk wanda ije wurin wurin dan duba duk wanda ya je wurin mai duba alahu an shaii ya tambayi wannan dan duban wani abu ku ji da kyau duk wanda ya je wurin boka wani dan duba ya tambayi wannan ya duba mishi ya tambaye shi wani abu lam tuqbal salatuhu lam tuqbal lahu salatu 40 laila ba za a taba karban sallar shi ba ta kwana 40 ya tambaye shi ya duba mai yana bayani sai ya faɗa sai yake ƙarya yake yi bai gangata ba wannan ba za a karɓa sallar shi ba ta kwana arba'in ƙwarai duk wanda ya je wurin ɗan duba ya tambayi ɗan duban wani abu ba kawai ya tambaye shi ƙarfe nawa ba an gane ko ba ya tambaye shi ƙarfe nawa ba ba ya tambaye shi yana da canji ba ba ba wannan ba ya mai tambaya da zai duba mishi ya bashi bahasi akan waɗansu al'amura sai duk wanda ya je wannan ya tambaya kun nan ba a bada cewar ya bada amsa ko bai amsa ba shi dan duban ba a bada bayanin ya amsa ko bai amsa ba ba a bada bayanin da aka bashi amsar ya yadda ko bai bai yadda ba shi dai kan da i wannan ba za a taba karban sallar shi ba ta kwana 40 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan sako ne kuma kowa ya isa wa kowanne musulmi duk wata ta je mace ko namiji dan kasuwa ko wanda ake kira malami ya ji a dan duba mishi zai karatu ko ba zai karatu ba ko ma'aikaci kowaye kowaye ya je wurin dan duba ya duba mishi ya je dan duba ya tambaye shi wani abu ya shi ya lissafa mai kayan aikin da za a kawo ya ga abin ya yi tsada bai kawo ba ko ma dai ne in ya tambaye shi abubuwan da suke ba canji ba ba karfe nawa agogo ba abubuwan da suke da alaka da sana'a shi ya faɗa mashi. ko bai faɗa mashi ba wannan mutumin da ya tambaya yanzu ba ana magana kan yi kan ɗan duban ba shi da arnin ya yi shi wannan da ya tambayar ba za a karɓa sallar ba ta tsawon kwana arba'in mana ji wani hadisin ko hadisi ne ruwaya musulmi sai hadisi na biyu na rike musnad na imam ahmad ibn hanbal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata arrafa duk wanda je wurin dan duba au kahinan ko wani boka fasaddaqahu bima yaqul ya dalgata bokan ko ya dalgata dan duban akan abin da ya faɗa mishi wannan ya tabo mun dan arzu kuma shafa mun ba na arzu tambaya kawai na yanzu aka faɗa mishi ya yadda da kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan ya kafirce ma duk abin da aka farko wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ira ka sai ga gane bambancin wanda aka faɗa mishi wanda ya je ya tambaya kawai sallar shi ta kwana arba'in ba za a karba ba wanda aka faɗa mishi iyadda wannan ya riga ya kafarta wadda al'amura ne guda biyu suna da kyau a bambance su irin su irin abin da ya shafi sutura da ke jan ƙasa idan mutum ya saki sutura sa wando ko riga inci biyu a ƙasa take jan ƙasa ba da niyyar girman kai ba kana ji da kyau ba da niyyar girman kai ba wannan abin da ya yi kasa da idan samun wuta ce balbal wuta ce za ta wuta ce za ta kona wannan idan yayi da niyyar girman kai ne to Allah ba zai taba kallon shi ba ranar alkiyama a gaba ta shaman mun gobe ta shaman mun ba to amma zai ga mutum ya ce a'a ai shi ba da niyyar girman kai ba ya saki wandon shi yana zan kasa ko ya saki sutura yana zan kasa yake ba da niyyar girman kai ba in ba da niyyar girman kai yayi ba to wannan abin da ya kasa da idan samun wuta ce amma idan da niyyar girman ka yi eh, doriya kan wannan to Allah ba zai kallace shi ba ranar alkiyama to haka idan ya je wurin boka ya je wurin dan duba ko ta je wurin boka ta je wurin dan duba a duba mata da ganin da yana tafiye tafiye ko akwai magana aure ko akwai waye waye wa haka ga yan mata ko suna zuwa wurin boka yayin eh, suna musu rubutu su mallake samari bala'in ya kai bala'i bala'i ya kai bala'i wai yan mata suna zuwa wurin mallake saurayi bala'i ya kai bala'i a je mutum kan makwabcinsa a kasuwa ko makwabcinsa a ma'aikata ko makwabcinsa a gida ya ga yana dan budi ya je a yi mai wani su damaru da za a bashi a kunkosa a kunkosa a kunkosa a kunkosa a bashi ya rike gangan ya tafi wannan ya zama arni kullum da ke ko amma da ya ji aka bashi ce kai anya malamin nan ba madan fari bane to wannan sallar shi ta kwana arba'in ba za ta tunda bai yadda da abin da aka faɗa mashi ba idan bai yadda ba wannan sallar shi ta kwana arba'in ba za a karɓa ba amma idan ya gaggata shi ai malami ne kamar yankan wuka ai addu'a shi kuma wannan ya zama arne gaba ɗaya ya kafir cewa abin da aka sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan sako ne isa ma duk wani wanda ke jira kuma wannan ita ce gaskiya da zamu iya faɗa ma junan mu tun an muna nan sararin duniya ko da ka ji mutum yana la ilaha illallah haka yanzu wannan da ke ko ko da ta ji shine ladamin unguwar ladamin shi ke kira sallah ko so nawa ya hada da ikama gaba ɗaya ko kaga kullum sai kaga wani in bai tare ikama ba zai faɗi la ilaha illallah a ranar ba in dai ba tare ikama yake saboda tsabanin Allah da ta'ala zai sauke a fara ba tsabanin asara ba zai faɗi la ilaha illallah ba duk da yake ga faɗi la ilaha illallah duk yadda yake da sallolin biyar kada sallolin biyar din shi kwata kwata su sha gaban ka arne ne kada azumin ramadan din shi kwata kwata ya gifta maka a gaba arni balle a ce ai yana kaza ai yana ai inda ya yarda da la ilaha illallah din da bai je wannan ba domin abu jahal da tawagarsa da aka ce da su su ce la ilaha illallah sai suka ce aj'al al alihata ilahan wahida yanzu ana nufin kenan za a sanya abin bauta ya zama daya tallin tan. ko da sun san in dai suka yi ta da la ilaha illallah din to ba zuwa wurin boka ba zuwa wurin dan duba ba zuwa wurin wani ba zuwa wurin kowa mutum zai tare ne a wurin Allah subhanahu wataala shi shi kadai saboda ka sai suka ce a ja'al al alihata ilahan wahida kai da ma wani rubi ya shige ka cewar to ya za ai musulmi ne ai musulmi ba ya zuwa wurin boka musulmi ba ya bokanci saboda da zaran ta yi bokanci ta zama bokanya da zaran ya je wurin boka wani ya zama arna idan bai yarda da abin da bokan ya faɗa mashi ba to wannan sallar su kwanan arba'in ba za a ba dan ko ya yarda da abin da bokan ya faɗa mishi to wannan sai ya tuba ya sake kalmar shahada sannan ya je ya tambaya ya taɓa yin aikin haji zai sake ko zai sake ba kuna ji da kyau ko idan ya ji ya tuba ya kyautata tuban shi ya komai ya komai shi kenan Allah ta'ala yana karɓar tuban mutum mutum da ke gargara ba ya ji wannan saƙon ya ji cewar yake to daga yau ba shi ba boka ya sun raba gari da shi sun yi waye sun yi waye ya tuba wa shuru'u tawbati annadamu ala ma fata wa niyyatu alla yu'uda ila dhanbin fi ma baqiya alayhi min umri wa an yatruka al ma'siyata fi sa'ati in kana mutalabbisan biha duk ya kyauta da sa ya kyauta da kalmar shahadarsa kaje idan a yanzu ne sai ya rama sallar magariba kenan da ta wuce kun gane ko sannan kuma sai ya tambaya azumin da yayi abin nan hajjin da yayi ya taɓa aikin hajji yanzu zai rama ko ba rama ba ita ce ka'ida kawai tsaraka duk wani su dabar za a ba mutum asiri a ce sai yayi luwaɗi a ba mutum asiri a ce wai sai yayi zina da yashi ko da mahaifiyarsa ko da yaya kaga wannan daɗa zirfafa ne a cikin kafarcin duk waɗannan abubuwan daɗa zirfafa ne a cikin kafarcin saboda akwai kafarci akwai kuma ƙara zirfafa a cikin kafarcin ko ce ga wannan sai ya je Ka'aba zai yi zina yana kallon Ka'aba ko yayi luwadi yana kallon Ka'aba ko ga wannan ya rubuta yayi kaza ko a sa a bakin gawa a rufe ayi kaza duk wannan ƙarar zurfafa ne a cikin kafirci Allah tsirin baki da kuma ka dole mutum ya kudirce a zuciyar shi ba shi ba boka mutanen na hatsajibin mutane ne mutanen na haukatar da mutane suke kamata a yi hukuma ta tsaya ta sa ido akan duk wani wanda ake ganin shi da ganin shi boka ne dan duba ne a tattara su gaba ɗaya a ji a garkare shi suna gurɓata suna lalata suna kare tattalin arzikin ƙasa suna haukatar da mutane in banda haukatar da mutane malam ya za a ce wai mutum za a ne a zuwa a ce wai zai kawo duk wani abin da yake tsaba ya kawo mudu goma ya je ɗebo masara mudu goma shinkafa mudu goma wake mudu goma waye acca mudu goma komai mudu goma misali kaga haka zai zai kawo su baki daya haka wani mai su jabal ya tattara mai yace zai kawo duk abin da yake hatsi mudu kaza da zai kawo su sai ya ɗauki wannan yace wannan ladanin farko da kiran sallar asuba shi zaka ba sai ya ɗauko ne yace ladanin da kiran sallah na biyu wannan kuma shi zaka ba ka rike gangan ka rike wannan ka rike wannan ka yi za ka yi da kama kamar yace ina ba rike iya wannan ba yanzu nawa za a bayar a yi kaga ya kawo abinci zai kawo kuma miya eh shi ke da aka lissafa abun da zai kashe abin da zai kawo da za a rarraba ma waɗannan kaga tunda masara mudu goma shinkafa mudu goma wake mudu goma a wannan masu abin da ba abincin da ya gara masa ce ba sannan ga kayan da za a rarraba mutane irin waɗannan al'amurra ɗin a da bokaye ne sau daga a gindin tsamaku za ka same su a gefen hurumi za ka same su amma a yanzu sun shigo cikin birni duk katabkan motoci suke hawa sai ga lungu iya lungu lungu iya lungu malam kaga wata mota mai ɗini ta zo ta kawa gefe gura kana bi kana bi sai ga iya nan inda mota mai ɗinin ta tsaya iya nan inda za ta iya tsaya daga nan sai a taka a gangara ko daji ne haka za ga mutum ya bar gari ya ɗibi daji ya kama hanya zai gasa ta hanya wa akwai wani doka can duk sun zama arna واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن shayatin kafaru yu'allimuna الناس tasayyar haka za ka ana ta bada sihiri iri daban-daban a ce a rubuta sunan hatimi a rubuta sunan Allah na a rubuta sunan manzan Allah a rubuta sunan jibrilu a rubuta sunan mika'ilu kaga wannan tsabagen shirka kenan dan an rubuta sunan Allah a rubuta sunan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama an nemi taimakon Allah an nemi taimakon manzon Allah an nemi taimakon abin Jibrilu da Mika kaga wannan ainihin shirk kenan haka za ga an yi hatimi haka za ga an samu azzaliman malamai miyagun malamai malaman bid'a su ne kasuman bakar da ka hanji ka zuba haka za ka samu miyagun malamai suna musu a yi rubutu a ba da wannan a ce wannan maganin kaza ne su haɗa wa da ƙani faɗa akan wani akan wata sarauta akan wani mukami akan abu kaza akan abu kaza akan abu kaza kaga ana cewa ga hatimin annabi Sulaiman wannan sarakuna ake ba da mulki saboda yahudawa suna da aqidar annabi Sulaiman bai mallaki mutane da aljinu ba sai ta hanyar tsafi iza Allah ta'ala ce wa tabu ma tatul shayatinu ala mulki Sulaiman kuma suka ajiye qur'ani suka ajiye littafin da aka ba su suka kama ban abin da shaytanu suke karanta musu dangane da abin da ya shafi mulkin annabi suleiman wa ma kafara suleiman annabi suleiman bai kafirci ba walakin shafi na kafaru shaytanu sun zo kafarta a nan ba magana cewar wai annabi suleiman ya mallaki mutane ya mallaki aljanu wai da sihiri wannan faɗin wannan shi ma kafirci ne ko kuma a ce ana ba da hatimin annabi yusuf shi kuma na farin jini ne wani goro ne ya nema an kasa shi ya nema an ce ba za a bashi ba ya nema an ce dogo ne ya nema an ce shi gajere ne ya nema an ce shi baki ne ya nema an ce shi kaza an ce talaka ne ya je ya nema kuɗin ya zo ya nema kuma an ce a'a wani ya kasa shi duk wani abu sai a ce to ga maganin hatimu annabi yusuf ba ko maganin farin jini duk aminci ne wannan don cewar haka ya nuna kenan mutum yana da aƙidar kyawun annabi yusuf ya same shi ne ta hanyar asiri imana eh sai a yi katon mun jaye a rubuta su wannan da arnanci ne da kafarci ne wata duk wanda ya je wurin dan duba ya tambaye shi ko ba a ce mana ya ba shi amsa ko ba shi amsa ba ba a ce ya yadda ko bai yadda ba tambayar da yi ya salwantar da sallar shi ta kwana arba'in in ya gazgata shi wannan ya kafarta da duk abin da aka sauka wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan bala'i ne sosai da sosai mana yace wal munajjim duk za a iya sanya masu harkar taurari a ciki ce iwa ta shiga harfa tana ciki wace ce take ciki wannan tauraruwar akwai sa wannan tauraruwar an yi kaza an yi kaza za a yi ambaliyar ruwa za a yi wa duk waɗannan arnaci ne duk ma anzalallahu biha nasaba wannan ya zai sahabbai suka tambayi na nasha Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa waɗansu mutane sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan an gane da abin da ya shafi bokaye sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun ga bokayen nan ba a bakin komai suke ba duk abin da suka faɗa ƙarya ne mutu ne sai suka ce ya rasulullah innahum yuhaddithun ahyanan bi shi yafi yakun haqqa wani lokacin suna ba da labari abin da suka ba da labarin sai ya zama gaskiya lura da ke ko sai ana sallama ya ce tilkal kalimatu min alhaqi yahfazuha aljinni fa yuqarriruha fi ubun wali wannan kalma guda ɗaya din wata kalma ce kwaya ɗaya tallin tal da shedan ya kawuto ta ya samo ta ya gutsuro ta kafin taurawa ta kai hari na illa man khatifa da khatifa ta fa'atba wa shihabun sakin to kafin taurari ya kai mai ya riga ya sato wannan magana sai ya zo ya diga ma wannan bokan nashi wannan waliyin nasa yake cewa fi uzunin waliyi zai sanya ta a wali a idan a abin a kunnansa fa yakhlituna maha aksar min mi'ati kadhba sai su hada da wannan kwaya ɗayar da kuma wata ƙarya ɗari sai hada ta kuɗa a sun zama ɗari ba ɗaya kenan to wannan ɗaya wanne ya kam daga kar ya same ta sai ya ce yayi amma ka duba daga zai ba da bayani ɗari biyu ɗari uku da ƙyar a samu sau ɗaya wanda ya daidai sai da mana wannan da aka yi rashin za a dinga yaya sawa kuma da yake su bokaye ne kulikuli ne ka iya ga ko ina gaba da gaba ne an gane ko da zai bayar da abin sai ce to wannan sha biyun dare da minti uku za ta fara shi saboda haka da zarar mutum ya zo ya ce ya yi abin da ya masu ya ce a kai sai ya faɗa ce ayya ai da mulki uku aka ce kai kuma sha biyun da ya kai ko kuma ai da mulki huɗu kai ai ka ji ko kuma a ce wacce riga ka gasa ya ce jeri ga ya sa ya ce ai baka aka ce ka sa an gano maganar ko haka za a ga kuli-kuli ne ko na kusa da gaba ko in ka ɗauki kuli-kuli ya gana ganin gaban shi yawa to in ya ce ka lissafa sai ya lissafa a wannan lissafin da za ka yi ƙasa da minti ɗaya zai ce ina ai ka yi fuskar yanzu maimakon abin da a jaddada mai sai a ce sai ya kawo wani sabon kuɗin aiki ɗin sai take sake bayarwa a sake waɗannan abubuwa to waɗannan abubuwan kafirci ne mutum ya asarar duniya ya asarar lahira ya asarar kuɗinsa ya asarar dukiyarsa kuma ya asara imaninsa khasirar duniya wal akhira zalika huwa khusran mubin Allah ta'ala ya tsare mu baki da saboda bala'in bokan jifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta cin kudin boka duk kudin da aka yi bokanci da shi boka ne zo aka yi yayi bokanci sai ya zama aka bashi kudi sai ce to kai ma ga wannan suka ce a alhamdulillah haramun ne manzo Allah ya hana shi sai ka ji yana ayyana yarje khair illa shi shine shaytani kun gane wannan da ke ku wannan haramun ne kace ya yi bokanci an ba shi kudi zai ce to kai ma ga wannan haramun ne kace yanzu ya rage idan boka yana bokanci amma kuma yana da sana'o'i iri daban-daban ana buga mai bulo a can yana da abin nan firamare a can yana da sakandare a can yana da nojiri a can yana da shaguna a can yana da kaza yana da kaza yana da kaza kuma yana bokanci a can ya za a yi eh kawai tilka'iyan sai ya ɗauko wani abu ya baka ba tare da ka san daga ina na wanne bane a ciki wannan halas wani sai halas kun gane bambanci saboda ni ga na bokonci ga na gidan bulo ga na kaza ga na kaza duk ya riga ya cakuɗa su to wannan kyautar ya halatta da shi to amma kyautar da aka ware ta bokanci ne tsabagen kuɗin bokancin ne wannan aka ajiye mashi shi kuma ya yago a cikin shi to kai ma ga wannan sai ka ce haramun ne ba za ka ce ba wato malam ya yi bayanin su shirin su akan Allah ta'ala ya kanshi fara, Allah ta'ala ya rahmshe shi Iza ya ce wala man yad'i shay'an hakan nan ba za mu gazgata duk wani wanda yake da'awar ya san wani abu wanda yake wannan abun da kaga aljumlatu ba da nakira shifa wannan abin yukhalifu alkitabu was sunna ya saba ma karantawar alqur'ani mai girma ya saba ma sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wanda yake da'awar wani abu da ya saba ma wannan to wannan abun ba za mu taɓa gaskata shi ba kamarin ya kawo batutuwa iri daban-daban duk wani abin da mutum ya kawo da sunan addini ko da sunan wani abu da ya saba makarantar manzo Allah sallama ba za mu taɓa yarda da shi ba sai ga hadisi man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd sai ce fala tariqata illa tariqatur rasul sallallahu alaihi wasallam babu wata ɗariƙa in ba ɗariƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk wata wacce ake ce da ta ɗariƙar wani ce ba ta manzon Allah ba ce wallahi tallahi kai fatali da ita ba ai da ka tayi shaida ta ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to tunda ko iya nan kin tsaya baka kala da wani wata babu yadda za a yi ka kala da wani wala haqiqata illa haqiqatahu babu wata haqiqa sai haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nau kenan biyu wala shari'ata illa shari'atu babu wata shari'a sai shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala aqidata illa aqidatu babu wata aqida sai aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala yasilu ahadun min al-khalqi ba'dahu ila Allah babu wani mutum a cikin halitta da zai kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ila ridwani zai kai zuwa ga samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala wa jannati zai kai ga samun aljannar Allah subhanahu wa ta'ala wa karamati zai kai ga samun karramawar Allah subhanahu wata'ala illa bi mutaba'atihi batinan wa zahira sai ta hanyar yi ma manzo Allah sallama biyayya ta zahiri da baki sai ma ya ci gaba da kawo wata magana yace wa qala yunus buna abdul ala as-sadafi قلت للشافعي إن صاحبنا ليس كان يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تعتبروا بها فتعرضوا أمره على الكتاب والسنة وقال الشافعي أشر الليث رحمه الله بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تعتبروا بها فتعرضوا أمره على الكتاب والسنة وقال يونس بن عبد الأعلى الشرفي يونس بن عبد الأعلى الشرفي ياتي يعني shi يونس بن din ya rasu a shekara ta ɗari biyu da sittin da hudu da ɗari ɗaya da wasu abubuwa sama shi ya faɗi wannan magana ya ce kutul shafi'i na ce wa malamin mu imam shafi'i ki ala gafa ta malam inna sahiban laysa kana yaqul lalle malamin da ke karantar da mu a tallaf ibn sa'ad al-mushkiri ya kasance yana cewa idan ra'aytum ar-rajula yamshi ala al-ma' kun kuka ga mutum ɗaɗɗaf ya taka ruwa ya wuce fala a atabiru bihi wallahi kada ku taɓa la'akari kada ku kanku a kan shi hatta ta'rifu amrahu ala alkitabi was sunna har sai kun fujiro da al'amarin sa a karanta qur'ani da hadisi sai in yayi daidai da karanta qur'ani da hadisi ne sai ake karama ce in ba ke daidai ba to su dabaru rufa'ide ido ne kuma da dabara ce sai hada da duniya wannan al'amuran a ƙasar da kwana uku ma'ana shekaran jiya kenan ko shekaran jiya wancan daga jiya zuwa shekaran jiya nan nan a kasuwar nan ne na fara an idar da sallah wani ya fito ya buɗe gabirarsa da ya buɗe gabirarsa sai ya ɗauko wukar aski wukar aski ya kama asuwaki da ita yana ba sihiri bane ba dubu bane ba ga inda ba su bane da bai faɗa ba inda ba sihiri bane da ba bai faɗa ba ana cikin haka sai wani yaro ya a ubu billahi minash shaitanir rajim sai ya ce a yaro ni shaidan ne da kake neman tsari da ni sai ya ajiye wuƙar bai sake goba ta ba domin wannan yaron ya kori dukkanin shaidanin in ya sake goba ko dai zama na ki ne za ku gan shi a ido a bakin kun bai ce da ke ko ko kuma a'a tsafin ne yana gogawa shedanin da suka kare wukar zuwa har yansa sun tafi sun sake shi kenan sai zama ya daga dadin sa wukan da bai san wasu sun san sun ga al'amura ku fahimci da ke ko sannan mun ba da labarin a nan nan nan fa tsohuwar kasuwa fa nan nan tsohuwar kasuwa ba ana jajiberin tsani na maulidin da aka yi allazi ma mulkin maulidin manzo Allah wa da aka yi balle wannan maulidin dan shekara 40 da wani abu bai ma shekara 40 da wani abu da mutuwa ba nan ba ana jajiberin tsani ko wani ya zo da mota ya fita daga cikin motar ya raya a kan injin da ta waje motar ta dinga kewayawa kaga wannan yana nuna kamar shi wanda ake maulidin nasa sai ka ce kamar irin wannan abin da karanta da in baka faɗa ka ba saboda ba komai zana gani a ido in ji malam kenan فقال الشافعي شي شاف امام yake ce da yunus بن عبد ala يكي قصر الليثي قد قصر الليث رحمه الله ai na su bin ya takaita bayani Allah jikin shi da fara yace dan ai kara wata magana idara aitum ar-rajula yamshi ma in ko ga mutum yana tafiya akan ruwa wa yatiru fil hawa yana tashi fur a sama wala ta'tadiru bihi kar ku taba al'akari da shi hatta ta'ridu amrahu ala al-kitab was sunnah har sai kun bujiro da al'amuransa da maganganunsa da aqidarsa a karantawar Qur'ani da hadisi ita ma ya ce wala yad'i shay'an abunna wala man yad'i shay'an yukhalifu alkitab wa sunna duk mutumin da zai yana da awar wani abu da ya saba Qur'an da hadisi ke wasu wani ko cewa yi ai gabin ya kasu kashi kaza yace akwai gabi iri kaza akwai gabi iri kaza akwai gabi iri kaza wai dole dai shi dai ko wani nashi je sai ya san wani abu kuma Allah ta ya ce wa inda mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa sai ce to ai likita abin da Allah ta'ala ya lissafa ya lawa masu arham amma kuma ga likita yana cewa zai haifi namiji sai haifi namiji mu ce kai ina zai so ka tafi da kanka da nisa na farko likitan da yake cewa za a haifi namiji a haifi namiji ko yake za a haifi mace a haifi mace in ka faɗi adadin bayanan da ya yi in ya faɗa so talatin ne sai ka duba a so talatin din nan sau nawa ne ya yi cin cin shi ya yi dan kacin cika cin cini a nawa ne kacin cika cin shi ya yi daidai a sau talatin mawaci a samu sau goma wajen ya zama sau goma ya zama a su kenan to ba za mawaci a samu sau goma kai kenan sanan na biyu a wannan lokaci ne ya faɗi wannan magana likitan ya faɗa a ba'da salatu arba'inat ne bayan arba'in arba'in guda uku inda ke bayan wannan arba'in guda uku a lokacin ne bayan arba'in uku ta cika a lokacin ne mala'ikan da ke kula da mahaifa zai ce ai rab a zakarun an ce ya Allah wannan halittar wannan maniyin da ya goma gudan jini ya goma gudan tsoka yanzu yana tsoka me za a halatta mace ko namiji in ji mala'ikan da ke kula da mahaifa sai Allah ta'ala ya ce kaza ya ce namiji ko ya ce mace sai mala'ika ya zartar to a wannan lokaci ya zama zai ai mala'ika shi ma ya sani amma ka duba ga sati ɗaya da samun juna biyu sati uku wata ɗaya abin da likita kawai zai iya ganewa shine tana da juna biyu amma ka ce to mace ne gwani miji sai sai lissafa ya duba da ya ce ku dawo lokaci kaza eh ba zai ba ya zan abin da zai yi ba kun gane ko tsoron da zai ga abubuwa da dama kuma sau nawa ne sun ce za a faɗa ya haifi biyu su ce za a haifi biyu a haifi uku su ce maza ne a haifi mata Su ce ma wannan ya wuce su ɗaya wuce su ko nawa ne ake ta za a yi ruwa kamar da bakin ƙwarya ya ko da bakin allura ba a yi ba wannan bargashi nan miraran ne sai ga sun yi cin cika cin cin wanda yake wanda yake zama daidai kaɗan ne a cikin adadin waɗanda suke yi amma sai dan ya cimma wata mummunar manufarsa na cewar ai an san gaibi ai gaibi ya kasu kashi na wasa sai ya gargaza ta sai ya raba ma likitoci na su ya raba ma masana harkokin abin nan kimiyyar yanayi nasu sai ya raba mashi gunan su kuma nasu Allah tsare mai kira wato malam inda za a karanta abubuwan da malam ya fara shi ibn amr is shi wannan mai sharhi wannan littafin kenan wannan ya rasu a shekara ta 792 inda za ka karanta abin da ya faɗa wallahi da abin ya baka mamaki yake cewa wa amal ladina yata'abbaduna bi riyadati wal kharawat wa yatrukuna al juma'a wal jama'at fa hum min alladina dhalla sa'in fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinnuna sun'a فطبع الله على قلوبهم كما قد كما قد ثبت في صحيح عن an nabiy sallallahu عليه wasallam انه qala man taraka ثلاث جمع tahawuna min غير عذر طبع Allahu ala قلبه وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه وإلا فهو ضال ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المكتوب عليهم ولا الضالين يتوامى الذين يتعبدون بالرياضات amma waɗanda suke yin bauta da waɗansu abubuwa na wasu wurge da sunan abin nan motsa zuciya ko motsa jiki wal khalawat da halwa iri daban-daban da ya turkuna juma'a suna barin sallar juma'a wani jama'at da barin sallar jami'i to yana barin juma'a ma wani kuta-kuta ba a ganin shi an yi magana ce yi amma kai yake sallah kuma ga mutane sun je haji sun je umara ba su ɗaya ba su biyu ba ba su taɓa yi hudu da shi a can ba kullum lura da ko da yake nan abu na biyu kuma ƙarfe ma za su sallar juma'a na. ko dai ka ce ƙarfe ɗaya ko ka ce ƙarfe biyu in ka ce ƙarfe ɗaya to a can ƙarfe uku ne in ka ce ƙarfe biyu a can ƙarfe hudu ne to mun tafi juma'a nan shi kuma an ce ya tafi maka sai ya tafi wasu sallah dan ma ka tafi karfe ɗaya ne to a can karfe uku ne in ma ka tafi karfe biyu ne to a can karfe hudu ne kawai duk dabara ce na ba za a sallar juma'a ba wai Allah ta'ala ya ce wa abun nan wa abdu rabbaka hatta atiyaka yaqin wai ka bauta ma ubangijin ka har yaqin ya zo maka in mutum ya sami yaqin sai ga mutum ya bar ibada gaba ɗaya wai ya sami yaqin ya bar sallah ya bar azumi ya sami yaqin lalle kai ya sami yaqin دالت على اتماس طلبكم في السفر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائبين وكنا نكذب بيوم الدين حتى ساتهم اليقين ya ce to waɗannan mutanen da ba sa sallah juma'a ba sa sallah sai ga mutum ba ƴan unguwarsu ba su taɓa ganin ya fito sallah ba akwai wanda yake a nan ne ke nan garin na mina an ce min bai taɓa fitowa sallah ba kuma na kusa da shi ne yake gaya kuma dabje da masallacin juma'a ne kusa da shi daga da shi zuwa masallacin juma'a fa ba ni ba na tafi da jita sai wani sai to shi ne bai sani ba na shi to shi ke a tsaya iya ya ce to waɗannan tuhumma min alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya sune wanda yake ayyukan su gaba daya riga ta roƙi ana rayuwa ta duniya Allah abin yana da da hatsarin gaske sosai da sosai an lalata aqidan mutane an lalata tunaninsu an lalata komai da komai nasu annan fa za ka ji wani yana cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai ya ƙara wani waliyinsa a gaba ya ce waliyullah ko akwai wanda bai taɓa jiwa cikin ku a an shaƙi mana sun taɓi ina kuma da sunan ibada kaga yi zai ce duk wanda yi da'awar abin da ya saba ma qur'ani da hadisi bai jima'in al'umma su ke watsi da shi kawai sai malam ya kawo magana a akan abin da ya shafi kisar hajjar wanda yake mara ganin yi ta ko da annabi Musa alaihi salatu wassalam cewar ai annabi sallallahu yana da ilimin nazmi ko wanda yake wai yana da ilimin baɗini yadda suka faɗa kuma annabi Musa yana da ilimin zahiri ai mun mai barka ne akan wannan malam yayi kace kace da wannan magana malam yayi butu kanta domin annabi Musa alaihi salatu wasallam yana kan shari'ar sa ta daban annabi Khidir yana kan shari'ar sa ta daban kowa yana kan shari'ar sa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne aka turo da shari'a kwaya daya ga dukkanin al'umma ku ما yake وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا فهلا خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحضر عنها وهو يود منها نظره وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى يقول بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صوفا من الشعب yace waka za haka nan dai man yaqulu wanda yake cewa bi annal ka'abata tatufu bi rijalin minhum ka'aba tana yawa wasu daga cikin waliyan su dawafi ba wai su suke ma ka'aba dawafin ba a ka'aba ce take musu dawafi saboda ko wadansu malaman ma kuma har suka dauki wannan matsalar suna tattauna ta to yanzu idan ka'aba ta tafi tana ma wani shehi dawafi to ina musulmai ya fi sallah sallah ko kuma sai a tabani kan matsalar kun fahimci maganar wai ce waɗanda suke ka'aba ce suke musu dawa suke kewaya su ba su suke kewaye ka'aba ba domin matsayin ya fi su su kewaye ka'aba sai dai ita ka'abar ta kewaya su sai ma ya ce fa halla kharajat al ka'aba to shin me yasa dan me yasa ka'abar ba ta fito ba ila al hudaybiyya zuwa ga hudaybiyya فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجي من منزع الله صلى الله عليه وسلم وافي حين أمدر عنها لو كنت أجا كنج منزع الله صلى الله عليه وسلم أكا هنا شزوا كعبا ba kun tuna kisar hudaybiya ba da yana ganin garin maka gashi nan amma suka ce a tafau ba su yarda ya shiga ba sai dai wata shekarar ga Allah kuma yana son ya shiga wa huwa yawaddu minha nadha ga Allah sallama yana so ya tallace ta kallo guda me yasa ka'abar bata ta taso ta dawafi ba haka za ga abubuwa kuma to amma abin da ya sa an ce mutum ya zauna gaban malaminsa kamar gawa gaban mai wanke ta duk abin da mutum da ka faɗa kare ya tambaya to ya ko irin wannan karantarwar tunda an san ba za a faɗa alheri ba dole a san irin wannan takunkumi amma ba ga mai sabai sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka anil mashayikh yas'alunaka anil yusama yas'alunaka ma za yunfiqun yas'alunaka anil ahilla mutum ba tambaya ba ce ana ce musu bayani kan kaza kan kaza to shi wata karantarwa yake da ita in ba din karantarwa ta saba ma qur'ani ba ba din karantarwa ta saba ma sunna ba ba din karantarwa ta saba ma ijma'in umma ba wata karantarwa ce zai kada a tambaye shi duniya duk abin da ake faɗa yake faɗa ba Allah tsare mu mana yake cewa wa naral jama'ata haqqan wa sawaba wal furqata zaghan wa azaba yace wa naral jama'ata mu muna ganin a haɗu a zama tsintsiya maɗaurin ki daya shine abin da yake gaskiya wasu sawaban kuma shine abin da yake daidai wani ita ce aqida mu wal furqata rabuwa zaigan karkata ne wa azaban kuma azaba ce a wannan ko ba a ba kowa ya san wannan domin an kakkallaci ayoyin Alƙur'ani mai girma sun yi bayani ne kan a haɗu wa a tasu mu bi amlillahi jami'an ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم كل مسلم شيء لا فاتاني اعظم. إنسى ده ده كرتوا كنا نقبلنا المجرى شو قد أقول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما سنات البيش ده جنيد قبل ديشة في ما تعيش ما تعيش ده جنيد النبي إسحاق عليه الصلاة والسلام سألت على سورة آل عمران tunda aka yi bayanin asalin datumar annabi isa alaihi salatu wasalam kafin a zuwa bayanin shi karan kansa aka yi bayanin ya haihuwar nana maryam ta kasance إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى عمران وعلى إبراهيم على العالمين ذرية موضوع من موضوع الله سمن علي إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما zakaru وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم هذا mutum sai ranar haihuwarta da Allah da Allah ta'ala ya wannan bayani gaba daya sai ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa ku zo wata kalma da za ta hada kan za ta daidaita mu kaga ba nemi rabuwa ba me aka nema haduwa duk abin da ake bukata shine a musulmai su hada kansu musulman najeriya musulman duniya musulman ko ina da ina a haɗa kai sai a yi bayani a kan ne da garan kun za ku tafiya ko ce to mu haɗu sai a ce ina za a yi mu haɗa mu haɗa gareji mu haɗa gidan wane ko ba za a faɗi mu haɗa ba za ka kuma haɗa wani yana faɗin wani yana mai jimbi wani yana fasu wani yana tunga wani yana makera wani yana kaza sai a ce to ina ne ina ne zai zama mai mana mu haɗa ko ba gaje ba to kullum ana ta cewa musulmai su haɗa kai ya zamata a zaman ina ne ma mahaɗar a ina za a haɗu abin da zai haɗa kan al'umma musulmi shine tauhidi don me za ka ce tauhidi saboda kalmar wahada ya kadaitu ya kadaita yuwashidu yana kadaitawa a tauhid a zaman tsuntsiya madaurin ki daya shi lafazin kalmar kawai ta tabbatar da cewa shi ke haɗa kai amma duk wani abin da ba tauhidi ba zai taɓa haɗa kan mutane wala ka a ce a yi bayani kowa ya ajiye aƙidarsa a ba ka yi da aƙidarsa ba in ka yi da aƙidarsa za ka faɗe ta ne a tattauna ta a kan karantawar ƙur'ani da hadisi da fahimtar magabata in ta yi daidai a tawaita in ba ta daidai ba a fatali da ita a tattauna wa a tattauna taka ka za a yi kawai sai zama na ƙur'ani da hadisi akan fahimtar magabata shine ma'aunin da za a auna aƙidar kowa amma sai a ce a tabbata a magana a kira wasu dauka wai magana yi shi ke raba kan mutane abin da zai suka dauka kuma su sun koma sun yi sun yi shirkiyat sun yi kufriyat sun kirkiro bidiyoyi iri daban-daban wasu suke a yi shuru a yi gum a basu su cika ransu babu baka kada wasu su cika riba babu baka so muke su ci zabo yin kaki wal furqa rabuwa duk wani abin da zai raba kan al'ummar musulmi musulunci bai da shi ba saboda kuma Allah ya ce zaujan karkata ce wa azaba kuma azaba ce ta duk abin da zai raba kan al'ummar musulmi ba a yi da shi ba sawa wannan abin na aqida ne wannan abin na ayyuka ne na zahiri da baɗini wannan ayyuka ne na zahiri kowanne irin abubuwa ne musulunci fata yake ga al'ummar musulmi sun haɗu sun zama tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya akan wannan ba ka sharanta musallar jama'a wanda yake a kullum sau biyar za su haɗu ka sharanta musallar juma'a wacce za ta haɗa su mutanen garin baki ɗaya a wuri guda a duk sati kun gano wannan ce ko za ta hada su baki daya haka ta mu sallar idi guda biyu wanda za ta hada kusan mutanen yanki guda na birni da na kauye a tattauna gaba da aji halin da ake ciki aka ta musu abin nan al-qusr bi arafa so daya a shekara wanda zai hada su duka don kullum a dinga jaddada haduwa kullum a dinga jaddada haduwa ana tattauna abubuwan da suka shafa al'umma amma idan ya zama wannan ya yi ya wannan ya yi wannan ya yi dama wannan ya yi gabas wannan ya yi arewa ba a kan abin da yake ne hakikanin karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan kuma ya zama abin da yake musulmai suna so su jawo ma kansu abin da magabta makiya za su musu ɗaukan abin nan ɗaukan shahu alhalin suna da yawa amma yawan nasu da tsina na musu komai bai amfana musu komai Allah ta'ala ya tsere mu Allah ta'ala ya kiyaye sarka duk mutumin da ya sa ko wata hanya da musulunci zai tawaya ta bangaren sai ya toshe duk wata hanya da ka sani in dai aka ba ta ita musulunci zai rubuta wannan hanyar ta toshe ta kar ka bari wannan hanyar ta hudu ta sanadiyar ka akwai ayyukan da yake an sanya mana su ne wa an sanya mana su ne mu tashi lokaci guda mu sauke su lokaci guda akwai abubuwan da an sanya mana su mu yi su baki daya amma an an ba da tazara na kana iya yi yanzu wani yana iya yi an jima kamar sallar azhar kun gane ko da wanne ya sallar azhar karfe 1 a nan na, da wanne ya karfe 1 da rabi da wanne ya karfe 2 kowannen su azhar din shi tayi ciccin kai ana magana ne wanne ne tashi tafi amma in dai yi ne kowannen su azhar din shi tayi daidai an samu kaga wannan wannan yayi kaza wannan yayi kaza wannan yayi kaza amma ka taba jin ajiye azumi a ce da wanne ya dauka rana daya da wanne ya dauka na biyu da wanne ya dauka na uku yi daidai eh bai ba so da wannan ibada ce da ana tashi ne baki daya a sauke baki daya jita-jitar an ce maka an ga wata wannan ba za ka lissafin ka aje azumi ko ka ɗauki azumi jita-jitar an ga wata wannan baya baka wannan lafiya ka har ko mutum ya amfani da irin wannan jita-jitar to yanzu ta sashen sa musulunci ya fara garewa kuma shi ya buɗe wannan kaba da dole ne mutum ya duba sa. dole mutum ya hasara ko abin da yake da hurumi a kai akwai wanda ba shi da hurumi a kai Allah ta'ala ya tsirin baki ana ke cewa wa naral jama'ata haqqan wa sawaba wal furqata zaygan karkata ce wa azaban kuma azaba ce sahabbai sun yi tafiya annabi salama an yi tafiya da aka je aka je masauki inda za a sauka za a yada zango kenan kun gano wannan da kyau ko sai aka kowa ya sassauke kayan da ke kan abin nan sai wani ya koma daga can gefe guda ya samu wata inuwa mutum biyu mutum uku can mutum ɗaya can mutum biyu can a ranar ina ganin wannan rabuwar taku babu alkhairi ciki hatta rabuwa da aka yi ku lura fa ko waɗannan sun je sun samu wacin bishiyar sun zauna wasu abincin za su tattauna wannan za su je hatta wannan rabuwar da aka yi na ɗan wannan ana sulama ce a haɗu a samu wata babban inuwa kenan da za ta iya ɗauke duka sai a zauna ya kuma da ce mutum uku can gefe mutum uku in an zo sallah fa gaba ɗaya za a yi in an zo abu kaza gaba ɗaya za a yi rasulun sai bai hana muka dole ne mu dawo da hankalin mu mu dawo da kai taitayin mu ba abin da zai mana hukunci in ba abin da muka hurta da baki ba wanda yake shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah kaga la ilaha illallah ta tabbatar da babu wanda ake bauta na sai Allah subhanahu wa ta'ala duk wani dukin ibada ya ta'allaka ne ga Allah subhanahu wataala shi shi kadai zai yawa in ko mutaba'a ce in dai bi za a yi abuwa ne to ba wanda ake bi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu in dai aka tabbatar da wannan an samu rabuwa ne ko an samu haduwa an samu rabuwa domin ka ce za a kara na uku to wani ma zai kara na uku in ka ce akwai wani ku to shi ma zai ce akwai wani su in ka ce abu na ku ni ma zai ce abu na mu ko shi ma zai ce abu na su an samu nau kenan uku kenan ga waɗancan biyun ba dole a rabu ba game da haka kaɗaita abin bauta shine Allah subhanahu wata'ala aka kaɗaita abin bi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga haduwar cikin kankanin lokaci an haɗu ba abin da zan yi sai abin da manzo Allah ya sanya min stamp ba abin da za ka yi sai wanda manzo Allah ya sanya min stamp sai ga kana London yana America yana Germany yana Makka yana Riyadh yana Madina yana Nigeria yana ina ne duk al'amuran ku zuciya ku zama iri ɗaya haka ne ku ba ta wani saboda abin bautar guda ɗaya ne abin bun guda ɗaya ne shi kenan kawai to in dai ba haka ba to haka za a yi ta tafiya sai dai a yi ta surutu da baki a ce za a haɗa kai za a yi kaza ba abin da kuma zai tsina na al'ummar da suke wannan da'awa in ba komawa aka yi aka bi tafarkin da yake ya dace ba sabani da ake samu na fahimta ce wani ya ce kaza wannan sabanin da yake mai sauƙin gaske a wurin malamai sabanin da yake mai sauƙin gaske na fahimta da ake samu wannan ya ce shafan al'aura yana kare al'ula wannan ya karanta shafan al'aura ba kare al'ula abin ne mai sauƙin gaske shafan mace yana kare al'ula wannan ya ce a shafan mace ba kare al'ula abu ne mai sauƙin gaske yana da sauƙin gaske sosai da sosai ina fatan mutunci wannan da kyau saboda abin nan imam ibn kan yake cewa tafawutul ulama ila afahamihim lil wahyi fawqa tafawutul abdani a cikin niyyarsa yace karfin fahimtar malamai karfin karfin fahimtar su dangane da abin da ya shafi wahayin alqur'ani da hadisi to akwai tazara mai nisan gaske a su karan su malamai ne sama da bambancin da ke tsakanin jiki kamar da za ga wani dabjeje ne haka za ga wani tsoro to tazarar da ke tare da malamai na fahimta ta sha bambam to tun da ko ta sha bamban to haka za ga al'amura sai sha bamban Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya tsare mala yake cewa wa lahi fil ardi was sama'i wahid wa huwa dinul islam qala Allah ta'ala inna ad-dina 'inda Allah al-islam wa qala ta'ala wa raditu lakum al-islam dinan mala yake wa lahi fil ardi addinin Allah anan bayan kasa anan doran kasa ƙasa was sama' da addinin Allah a can sama wahidun addini ne guda ɗaya tallin tal ba wai addinin mutanen ƙasa daban addinin mutanen sama daban ba a'a wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah shine abun bautar waɗanda ke sama shine abun bautar waɗanda ke ƙasa wa huwa dinul islam shine addinin musulunci babu yahudanci babu nasaranci babu majusanci babu sha'ibanci babu kowane irin addini in ba addinin musulunci ba duk wanda ya mutu akan wani addinin da ba na da ba musulunci ba to wannan yayi asarar duniya da lahira kuma addinin musuluncin nan shine addinin Annabi Ibrahim alaihi salatu babu Annabi Ibrahim alaihi a cikin jikokin shi ne aka samu Yahudawa da Nasara kun gano wannan da ke ko abin da yake nuna maka addinin musulunci shine addinin annabi ibrahim shine addu'a da suke yi yarfa ibrahim alqawaid min baiti isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimin laka ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا ننقل شكر سورة الحج أظن ديكي cewa. وجاهدوا في الله حق جهادي واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج من ملة أبيكم إبراهيم وهو سماكم المسلمين من قبل سورة كمان كذا باب ون يهودنتي باب ون نصارنتي باب ون أديني كرسنتي باب ون أديني يهودنتي أبن بيك أديني هنا الدين المسلمتي kuma shine abin da annabi isa alaihi salatu wasallam ya faɗa ma al'umma lokacin إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا الله تعالى إن الدين عند الله للا الدين أتمر يعني الله هذا كما إن دي دينا الله إن الدين عند الله للا الدين أورم الله الإسلام شيء الدين المسلمين haka Allah ta'ala ya ce wa raditu lakum al-islam dina na yarda muku musulunci shine addinin da yake na daidai shine addinin da za ku shine kuma addinin musulunci kenan shi ko addinin musulunci wa huwa bainal ghulu wa taqsir wa bainal tashbih wa ta'til wa bainal jabr wal qadar wa bainal amn wal iyad shi addinin musulunci wa huwa bainal ghulu shine yana tsakanin huce gona da iri ne wa taqsir da gazawa akwai wanda yake zai wuce can kone koli akwai kuma wanda zai tsaya can baya to kowanne su ba a barkin daidai yake ba wanda yake barkin daidai shi ne wanda yake a shi ne yake tsakanin wuce gobe shi wannan tsabajen alhulu tsabajen san addini jahili ne tukuru ba zai zai nemi ilimin ilimin addini ba kawai zai dinga yin ina rubutu shi wannan ba abin da ya gane shi ya yayi sallah ya hada ya binnan ya ja salloli ya yi a share shi ba abin da ya dame shi a wannan to kowanne musu ba ta farko bibi ko wa bayna tashbih wa ta'til at-tashbih shine kamanta Allah da halittar sa'ud billah at-ta'til shine kore sifofin Allah subhanahu wa ta'ala baki daya to shi abin da addinin musulunci yana tsakatsakiya ne mana baya at-tashbih baya at-ta'til baya kore abin da Allah ta'ala sifanta kanshi da su baya siffanta halittun Allah subhanahu wataala da abin da Allah ya siffanta kanshi da irin waɗannan abubuwa dan yace laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir wa bayna al-jabr wal qadar shi addinin musulunci yana tsakanin jabar ne da alqadar wa bayna al-amn wal iyaf wanda yake darasin gobe da yanzu Allah ta'ala za mu sake maimaita waɗannan wanda yake kuma shine darasin karshe a wannan daura kuma shine darasin karshe da izinin Allah ta'ala a littafin namu na al-aqidatu tahawiyya darasin gobe kenan idan Allah subhanahu wataala ya kai mu